أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يا مسلمي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أو أن تنسى دعاء ميزان كوكا كرشان زان شيء أكان لدبان سيد سيروا a wannan saduwa za mu fara zance a kan abin da aka ki a wurin mai sai da sayarwa mutum wurin sai da sayarwanka kada ka ta gwada kayanka kana arrafa kayanka dewa wannan makuruhi ne ai kayan ga kaza ai kayan ga kaza la makuruhi ne sa'an nan na biyu kai da kake me ka kayan mutum kada ka ta me ba ta kayan da ka wurinsa makuruhi ne ka ce kai ai wannan shaddansa baya da kyau wannan makuruhi ne ka ta yawo kana fadan wannan sa'an nan ransuwa a wurin mai sai da sayarwa ko wurin mu'amala wallahi malam kayan ga na muka belgium muka kawo shi kaza ka taransuwa kan kuwa gaskiya ne wannan makuruhi ne amma in karya ne haramun ne yani ka yi rantsuwa na gaskiya a wurin mai mu'amala makuruhi ne amma idan karya ne wannan haramun ne ba shakka cikin wannan sa'an nan yana cikin abin da aka ki wurin mai mu'amala da sai da sayarwa shi ne mutum ka zamana kai ne farkon eh, wanda zai shiga kasuwa sa'an nan kai ne karshen wanda zai fita mai kasuwa ana assalamu alaikum sallan asuba daga masallaci za ka wuce gari kai ne farko wanda zai bude shagonsa amma an kare sallan lishayi kana cikin kasuwa baka fito ba wannan makuruhi ne wannan sa'an nan yana cikin abin da aka ki wurin sai da sayarwa mutum kada ka sai da kayan da yake za ka auda sawa'an da mita za ka auna kamar da mai kasashen mu afirka ake sai da mai eh, yadi da mita ko ko a'a eh, gari ne ake sayarwa da aloka ko da mai ko da kilo alhali kai baka san mai mita da kyau ba ko baka san me yadda ake auna ababai da kilo ko pound da kyau ba wannan makrohi ne haka cikin abin da aka ke makrohi a cikin sai da sayarwa shine mutum bayan ka sai abu an yi kasuwa an yi ciniki an gama sai ka dawo ka ce wa a rage maka wannan abin shi ma wannan aiki makrohi ne ya kamata mu yi kokari mu guje su bayan haka za mu yi zance a kan wayansu hukunce-hukunce da suka danganci sai da sayarwa wurin hukunci guda shida za mu yi zance in Allah ya so ya yadda hukunci na farko sai da gida ko ba da hayi da gidan da yake wani ya haya yana amfani da shi wannan bai kamata ba sa'an nan sai da gida ko ba da ayi da gidan da yake mutum kasan za a yi amfani da shi a huska ta haramu yani aikin haramun za a yi cikin wannan gidan ka sayar ko ka ba da hayi haramun ne yani wannan gidan da ka ba ka sayar ko ka ba da hayi in ma za ta dafa giya a cikin wannan gidan ne ko zai zama mai wurin caca ko wurin alfahsha to wannan haramun ne ka sayar da wannan gidan ko ka ba da hayi sa'an nan sai da littafi na bata ko kiyaye wannan littafi ka ajiye ka kiyaye shi ko ka rubuta littafi da yake mai zai zama mai sababin bata mutane ko karanta littafi da yake zai zama mai sababin mutum ya bata ko me ka ba da karatu ka karantar da littafi da yake mai zai zama sababin batan mutane wannan haramun ne sai dai ya zama na sababin da yasa za ka karanta wannan littafi hadafi mai ne da yake mai ya inganta shi ne mai za ka karanta wannan littafi ne sabiri da mai ka ba da jawabi a kan mai fitina da ya zo cikin wannan littafi da abin da aka rubuta saboda mai batan mutane za ka karanta ne ka san me aka rubuta saboda mai ka ba da jawabi ka falkar da al'umma wannan ba laifi. sannan tauye haƙƙin mutum a cikin mai aikatacce ne yadda kake da mutane abu ne da yake mai bai kamata ba haramun ne shi ne ake ce marish shi ne mutum da zaka mai cuda abin da yake da kyau da abin da bai da kyau ka sayar da shi kan cewa wannan abin mai kyau ne matsalan shinkafa ne mutum za ka sayar muna da shinkafan da yake shinkafa ne mai daɗi kilo ana sai da shi matsalan dala goma sannan muna da shinkafa da yake kilo gomansa ana sai da shi mai dala biyar sai ka cuda wannan jinsi guda biyu sai ka sayar da su maimakon mai jinsi mai kyau wannan haramun ne haka kuma mutum matsalan kamar da suke shi ba misali ka cudanya mai ruwa da nono haramun ne hukunci na hudu kaya da aka sanya shi wakafi baya a sayar da wannan kayan sai dai me in ya zamana wannan kayan ya bata baya amfani da shi masalan kamar sajjada ne da aka ba masallaci aka aje masallaci wakafi ya kai lokacin da yake cikin wannan masallacin baya amfani da wannan sajjada kuma baya amfani da shi cikin wani masallaci daban to idan za a sayar shi an a sayar shi me za a yi da kudin ina ji ya zo cikin littafin wakafi abin da za a yi da kudin ne shine me za a sai me mafi kusanci da wannan sajjada ne a sake a sa cikin wannan masallacin sa'annan hukunci na biyar sai da ko ba da hayi ko sai da sayarwa da yake gidan da yake kaba wani hayi wannan ba laifi idan ka ba mutum haye sai me yana cikin gidanka sai ka sayar da gidan ba laifi amma wanda ke cikin gidan sai lokacin mai hayinsa ya kai to lokacin mai shi wanne sai gidan zai yi amfani da wannan gidan hukunci na shida sai da sayarwa da yake kayan da suke jinsinsu daya da za a sayar da su da ma'auni dayansu ya fi ɗaya yawa haramun ne wannan riba kenan shi ne mutum za ka ba da matsalan alkama kilo dubu masalan sai kai a baka alkama kilo dubu da me da dari biyu to wannan haramun ne Wannan hukunce-hukunce guda shida da muka ambata abu ne da ya kamata bal wajibi mu kiyaye su a wurin mai sai da mu bayan haka sai da sayarwan da muke yau da kullum mun yame musawwara shi a cikin me wannan halaye guda hudu da za mu ambata a wani lokaci lokacin sai da sayarwa tsakanin kai masayi da wannan mai zai saya a wurinka da mai sayarwa ya yu kudi da za ka ba shi da kayan da zai baka ka ba shi yanzu ya baka kaya kuma me kun iya ko ajjala shi zuwa wani lokaci to wannan halayya mun ya mai musawwara shi a cikin wayannan halaye guda hudu da za mu ambata da farko shi ne kayan da za ka baye da kudin da za ka karbi ya zama mai nakadan ne yanzu za ka ba da kayan kai kuma a baka kudin wannan hali na farko kenan hali na biyu za ku yi mu'amala ne cewa kayan za ka ba da shi bayan mai sati biyu ni kuma zan baka kudin bayan sati biyu to wannan mu'amala kenan da ake ce mata nasi'a yani ajalan zuwa wani lokaci za wannan mu'amala yani ko wannan mu'amalan za ta tabbata shi ne cikin fiki ake ce mai bai udainin bidainin sannan hali na uku yanzu zan baka zan sallama maka kayan amma kiman wannan kayan kudin wannan kayan bayan sati daya sati biyu za ka sallama min wannan kudin a wani halin ni yanzu zan baka wannan kudin hali na hudu kenan ni zan baka kudin a yanzu amma yaushe za ka bani kayan bayan sati uku ko bayan wata ɗaya to a wurin sai da sayarwa wayannan halayya guda eh, hudu da muka ambata abu ne da yake mai yiwuwa afkuwansa akwai waɗansu hukunce-hukunce ina ji guda biyar guda hudu da suka danganci sai da sayarwa wanne ke mai za a ajjala shi yani imma in baka kudi yanzu ya zama na kayan da za ka bani bayan sati ko ka bani kayan yanzu kudin da zan baka bayan sati ɗaya to na ji saboda kanancin lokaci a sabon saduwa in Allah ya kai mu rai da lahiya za mu yi zance a kan wayannan hukunce-hukuncen guda eh, hudu da yake mai sun danganci sai da sayarwa wanne yake mai za a jala shi har zuwa wani lokaci wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته